A cikin shaguna da suke wannan sana'ar ana sayar da kayayyakin wutar lantarki masu amfani da hasken rana kamar irin su fitilu, fanka da dai sauransu. A cewa masu wannan sana'a abin ya bambanta tsakanin kayayyaki masu amfani da wutar lantarki da kuma masu amfani da hasken rana. Kun san kayan wutar lantarki masu amfani da hasken rana iya yawan buƙatar mutum ne muke lissafi. Muna kwatanta kayan da mutum yake amfani da su ta haka ne muke yake iya sanin kayan da ya kamata ya saya sai mu yi masa lissafi ga baki daya ana iya yin amfani da makamashi hasken rana domin samar da wutar lantarki sai dai kayan ne suke da tsada yana da tasiri bisa tattalin arziki da kuma kula da muhalli kamar yadda albert wani masanin harkar makamashi da ke aiki da wutar lantarki ya bayyana Idan kana buƙatar saka wuta mai amfani da hasken rana mai nauyin kilowatt ɗaya da rabi a nan yamai sai mutum ya kashe miliyan uku da rabi. Idan kuma kana son wutar lantarki ne mai amfani da hasken rana sai ka adana wuta ta bateri wadda daga nan ne sai ya mika wa kayan wuta. Tare da yanke wutar lantarki akai-akai, shama'a sun fara mayar da hankali akan amfani da wuta mai aiki da hasken rana, kamar yadda mai kula da cibiyar Ibrahim Maiga yake cewa Muna da wuta da ke aiki da hasken rana, muna da kuma mai aiki da nishelek. idan bateri bai da ƙarfi sai mu mayar da wutar lantarki idan kuma rana ta dawo sai mu mayar da hasken rana amfanin abin shine wuta da ke aiki da hasken rana baka biyan kuɗi na wutar lantarki ba shakka bunƙasar kamfuna sai da wutar lantarki ko mafi ala mafi sauƙi ita ce wuta mai amfani da hasken rana ballantana ƙasar Nijar da take da albarka hasken rana